Hukumar hana sha da fitaucin miyagun kwayoyi wato NDLEA ta ce ta kame wasu mutane uku da hodar Iblis da ake kira koken a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. Shugaban hukumar NDLEA na jihar Borno barista Joseph Ona ne da shida wa manema labarai a wani taron faɗakarwa kan illan shan miyagun kwayoyi da suka gudanar a garin Maiduguri. Yace Ya ce yawaitar ta'amali da miyagun kwayoyi abu ne mai tada hankalin gaske garin yadda akan kama tabar wiwi da kuma irin wannan hodar iblis da ake kira koken. Ya ce nan ba da jima ba za mu gurfanar da su a gaban kuliya. Ya ce mun kuma kama wasu mutane goma sha shida da ke alaƙa da tabar wiwi a irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira. 112 uh, kilograms of uh, Indian hemp from his house in an underground warehouse. ya ce mun kuma kame wani mutum a nan cikin garin maiduguri da ya ɓoye irin wannan tabar wiwi mai nauyin kilogram 112 a cikin gidansa wanda ke nuna mana cewa ana hada-hadan irin waɗannan miyagun ƙwayoyi da kuma tabar wiwi a tsakanin al'umma kuma mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa mun rage irin waɗannan mutane da ke ɓata tarbiyyar al'umma. We of came can the HELOCs boldly written on it. HELOCs is Sri Lankan Moba local government. They come from Kareto. They came with chance. arms and them with brand new kwamandan ya ce mun kuma kame wasu membobin civilian jtf guda uku da suka fito daga garin kareto na karamar hukumar mobar da kuma civilian jtf din a rubuce a jikin motar na karamar hukumar mobar dauke da wasu layu da makamai da kuma wannan tabar wiwi cikin motar wadda kuma sati mai duwa zan gurfanar da su kuma ba zan saurari duk wanda zai mun magana ba na riga da na ga mai girma gwamna a cewar kwamandan alhaji abubakar balade shine shugaban kananan dilla dillalan masu sai da magunguna a jihar Borno ya soma ne da mun bayani game da mahimmancin wannan taro kamar haka wayar kan jama'a kuma game da yadda ake shan kwaya ba kai ba jiri kuma yana bata mana yara yana bata mana society ina son mutum shirya wannan taron bita nan saboda a wayar kan jama'a duk wani magani ana yin shi ne saboda a sha dan a warke saboda wani cuta eh. su kuma suna amfani da shi ne wajen bugarwa eh. kamar ba ku gani ya kamata a ce kun dinga neman takardar shaida cewa likita ne rubuta kafin a ba da wannan magani haka ne yawanci yawanci magungunan da mu muke sayarwa masu kai da medicine da overcounter drugs wanda drug ne bai nemi prescription na likita ba ah. amma wannan kwayoyi wannan ba mu ne muka sayar da su ba ana fasakwari shi ne ana shigo kasa da shi yana fata mana yanzu dai kididdiga na nuni da cewa mafi yawan marasa lafiya da ke kwance a asibitin masu fama da tabin hankali na samun wannan matsala ne sakamakon ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda kuma akwai bukatan ƙara wayar da kawunan jama'a game da sanin illan ta'ammali da miyagun kwayoyin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya